subscribe and sign up. Please tukun da ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na tamanin. Ina za ka je? A tare su hibba suka haɗa baki wurin yi masa magana. Ina son ganin Angel. Ku nuna mini kofar toilet ɗin da ta shiga. Sanyi kokari in balle ta. Kana fama da kanka Gabriel. ta ya zaka iya balle kofa tafiyar ma da kira kake yin ta please ka koma ka zauna ba za mu bari ka kara rauna ta kanka ba Hanna ce ta yi maganar tare da riko hannun shi ba dan ya so ba ya koma ya zauna daga gefen gadansa hankalinsu ba karamin tashi yayi ba sun gama murnar dawowar sa Haris damuwar rashin Angel ta hana su sakat ga dare har ya gabato amma babu ita Jamima sai kuka take yi musu akan su je su bude kofa su dako mata Jenny dinta idan suna son zaman lafiya sun saba a tare suke kwanciya bacci kwanakin nan ita ke yi musu shimfiɗa a saman fulo komawa cikin sashin toilet ɗin suka yi don su kara jaraba karfi ko sa samu kofar ta buɗe musu gabriel da harris sun so su taimaka musu wurin buɗe kofar sai dai sun hana su yin hakan saboda babu ƙoshin lafiya a jikinsu kukan jamima ya karaɗe cikin ɗakinsu hatta hatta javid da naufal sai da suka farka daga bacci saboda sautin kukanta da ya cika kunnuwansu ta ki samun wuri ta zauna ga uban bargon da ta zumbula a jikinta angel ta rufe mata uniform a cikin toilet shi sa take ta yin zarya da bargo kanta har ya fara tsara mata kibral ne ya mika mata hannu tare da ambatan sunanta kamar jira take yi da gudu ta nufi gadonsa ya ɗauke ta saman jikin shi yana lallashinta cikin shi shekar kuka take ce masa don allah ka je ka ɗauko mini jini ɗeta tun ɗazu tana a cikin toilet kofa ta rufe da ita sun kisa taimaka mata uniform ɗina ma suna a ciki ita ce ta yi mini wanka ta ce za ta wanke mini su in sun bushe sai in saka su a jikina duk ta cika shi da surutunta shi kansa hankalin shi ba a kwance yake ba kowa da abin da yake sakawa a ransa dangane da rashin angel kani suke kamar fa an ɗauke ta shi yasa take buɗe kofar saboda babu alamun mutum a cikin toilet ɗin ko motsi wannan baka ji ina Angel ta shiga me ya faru da ita abin da ya faru lokacin da Angel ta tsugunna a gadan tuku a gaban tukunyar fulawar nan hankalinta ba a kwance yake ba tunda ta fahimci furen shi. a zalzalar da zuciyar ta ke yi mata akan ta je ta nemo shi ta ga a wani hali yake ciki shi ja hankalinta miƙewa ta yi abu jajin ta nufi glass ɗin windon nan ta sanya hannu ta sauke glass ɗin ta dire shi kasa jikin bango duk irin tsoron da take ji hakan bai sa ta fasa ta ba bayan ta janyo bokiti ta haye sama sai da ta fara ambaton bismillah da kyakkyawar niyya tare da wasu addu'o'in neman tsari masu karfi kafin ta daddage ta haura tagar ta ta bayanta tsananin tsoro ne ya kama ta da firgici amma a haka ta daure ta cije saboda idanuwanta a makance suke ba ta ji ba ta gani burinta kawai ta gano inda danish ɗinta yake cike da ƙwarin gwiwa ta miƙe doguwar hanyar nan wanda za ta sada ta da grand flower ɗin gidan kurkuku tana tafiya tana ambaton sunan Allah duk addu'ar da ta zo mata a cikin bakinta karanta ta take yi hada dan gudu-gudunta wurin yin tafiyar lokacin da ta kawo ƙarshen hanyar ta faɗo ta cikin babban filin da ke a kewaye da waɗannan dogayen benayen ras ta ji gabanta ya faɗi tunawa da abin da ya faru da ita a rana ta farko da ta fara zuwa wurin ba za ta taɓa manta irin bakar wahalar da ta sha ba a tsananin tsorace take kare ma benayen kallo tamtaga ta ko za su motsa kamar yadda suka yi mata ranar farko ganin sun ki motsawa yasa ta soma tafiya cikin sanda tana tunkarar su shiru baka jin hayaniyar komai ita kadai kwallon kwal kamar ba mutane a gidan kurkukun har ta kai bakin benin ta soma jin sautin wata shakakkiyar murya tana ambaton sunanta agigi ce ta juya tana kallon bayanta don ta ga wane ne sai bata ga komai ba sautin dariyar mai kama da hayaniyar doki ta rinka ji a cikin kunnuwanta tuni zufa ta wanke fuskar ta sharkaf can kuma ta rinka jin kukan jarirai inya inya da sauri ta toshe kunnuwanta da tafin hannuwanta bugun zuciyarta na ci gaba da hauhawa jikinta ya haurawa saboda taurin kai irin tata a haka ta soma hawa benin labanta na kyarma wurin ambatan sunan Allah ba zato ba tsammani ta ji matattakalar benin ta soma motsawa hakan ya sa ta daddage ta watsa da gudu tana haura matattakalar yayin da benin ke mayar da ita baya har tuntube take yi ta kife kasa step ɗin suka rinka janye ta suna mayar da ita baya kamar za su saukar da ita daga saman benin cikin zafin nama ta ɗago da kanta tare da miƙewa ta rinka gudu zufa na bin jikinta har sai da Allah ya bata nasarar kaiwa ga sekon fulawa. fulo ta karfi ta buga tsalle ta haye sama tana faman haki suman karta duk ta rufe fuskarta 'yan hanjin cikinta sai kaɗawa suke yi a hankali ta yunkura ta miƙe tsaye tare da juyawa tana kallon benin wani abin mamaki ga baki ɗaya ya daina motsawa sauki ajiyar zuciya ta yi angel da kasada ta ci gaba da tafiya saman hawa na biyu sai faman baza ido take yi tana karewa ginin kallo tsarinsa yanda ka san 'yan hanjin cikin mutum saboda kwana saboda kwana-kwanar da ke gare shi a daidai bakin wani korido ta ci birki tana leka ciki ɗakuna ta hango a jere kusan guda hudu biyu suna fuskantar biyu kofofinsu a rufe suke sai dai ba ta da tabbacin ko an sanya musu ba ya Allah ka tsare ni daga shirin duk wani abin cutarwa ya Allah ka haɗa ni da abin da na zo nema cikin sauki ba tare da na sha wahala ba a cikin zuciyarta take ambatan hakan daga kafarta ta yi tare da nufar kofofin hannu ta kai ta dan taba jikin kofar farko ba zato ba tsammani ta ji kofar tana lilo alamar a buɗe take sai da ta fara karanta addu'ar neman tsari ba tare da jin tsoro ba ta faɗa ɗaya daga cikin kofofin riga kafar take da wuya wani uban wari ya dake hancinta Idanuwan a ta take kare ma ɗakin kallo tamkar igiyar shanya ce kewaye a cikinsa ta kowane ɓangare babban abin da ya yi mugun ɗaga mata hankali gangar jikin matasan 'yan mata da ta gani da maza wanda ba su haura su batul ba zindir babu kaya a jikinsu an ɗaure wuyansu sakale jikin igiyoyin nan kamar kayan wanki da alama sun gama amfani da su wasu an cire nonuwansu wasu kuma an cire gabansu wasu idanuwansu aka kwalkwale yayin da wasu kayan cikinsu aka wawwake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata iriyar nakakkiyar zufa ce ta wanke ko ina na jikinta da ke ta yin kirma kamar wanda ake kaɗa mana mazari duk ta bi ta firgice ganin komai take yi kamar a mafarki hannayenta daddafe da kanta cikin fitar hayyaci ta fito daga cikin ɗakin maimakon ta yi reverse ta koma inda ta fito sai ta ƙara gaba saboda gushewar da hankalinta ya yi a ce ta fito daga ɗakin wani irin jiri take gani a cikin idanuwanta hannuwanta tafe da ƙirjinta zuciyarta sai tashi take yi ka wani irin zazzaɓi da ya lullube ta a bakin kofar ɗaki na biyu ta faɗa tana faman haki karab da suka sauka akan katti da ke gudanar da aikinsu gudanar da aikinsu na diyata gadaje ne sun fi talatin cikin ɗakin mai faɗin gaske kowane gado yana ɗauke da mutum kwanci samansa sun yaye sun fafe cikinsu suna ɗibar kayan cikin nasu tare da ɗaura su saman tebul ɗin da ke a su. a matukar razane ta juya tana neman hanyar, hanyar da za ta bi ta fitar da ita daga cikin kwarido ɗin Allah ya so ba su lura da ita ba babu wanda ya ganta don baki ɗaya hankalinsu na akan aikin da suke kuma ba sa zaton wata matsala kwatsawa tayi da gudu ita kanta bata san inda take tunkara ba sunan Allah kaɗai take iya ambato a cikin bakinta a daidai saitin wata kofa ta soma jin wata kakkauriyar murya tana magana da wani irin gurbataccen yare mara daɗin ji a hausa ne ta kai idan ta kofar dogon labule ne launin ja ya rufe ta yatsun hannunta na kyarma ta ɗan yayi labulen babban ɗaki ne mai girman gaske kamar Palo. komai na cikin shirit by black colony bangon ɗakin zanukan kan kwarangwal ne da na kunama da na wasu halittu masu dogon harshe da zako-zakon akaifu irin na shaiɗanu. zanensu ne ta kota ina gwanin ban tsoro mutane ta gani a jeri sun kai su talatin kowannensu na sanye cikin jajayen dogayen riguna masu huluna hannayensu rike da kofuna masu ɗauke da jini daga tsakiyarsu wasu tika-tikan mutane ne kusan su shida yadda ka irin malaman majami'u na ƙasar indiya tumbar babu kaya a jikinsu sai dai wani ƙaramin jan kyalle da suka ɗaure ƙugunsu da shi ga wani uban tumbi da suka tara jikinsu bulbul an sha jini an ƙoshi jan fentin da ke saman fuskokinsu ya rufe ainihin siffarsu sun koma kamar sun koma kala kamar dodanni sun kewaye sun kewaye wani dodon tsafi da ke a zaune saman kujera wata iriyar halitta mai matukar muni miyau sai zulalowa yake yi daga bakinsa zura jikinsa babu kaya sai uwar yanar da ta nannaɗe gangar jikinsa ta yi mishi tamkar sutura a kowace kusurwa ta cikin ɗakin jajayen kwaryoyi ne a jere an rufe su da faifai ga wasu kananan yara da ba haura shekaru bakwai ba mata tsugunne saman gwiwowinsu babu kaya a jikinsu su caɓa-caɓa da jini daga gani amfani aka yi da su wani ikon Allah duk tashin hankalin da idanuwan suka idanuwanta suka yi tozali da shi bai sa ta kurma ihu ba sai da ta ga waɗannan yaran kananu tukunna sautin muryarta ya dawo har ta kware baki za ta kuma ihu ba zato ba tsammani ta ji saukar hannun mutum saman bakinta sosai ya toshe mata baki ba ta san wane ne ba hakan ya sa ta zazzare idanuwanta waɗanda suka kaɗa suka yi jawur da su tsoro da firgici ne a cikin ƙwayar idanuwanta gaba ɗaya ta ji an ɗauke ta ba ta san ina aka dosa da ita ba saboda suman da ta yi tsawon mintuna kafin ta ji saukar ruwa saman fuskarta wanda ya silar farfadowarta sambatu ta so mai tana ambatan nishi ni fa da nishi ɗina na zo nema wallahi ba da niyyar leken asiri na fito ba ni ban ga komai ba dan Allah a maida ni cikin yan uwana kada a cutar da ni tsautsayi da kaddara ne suka fito da ni kuma ba zan ƙara ba kamar daga sama ta ji an ambaci sunanta da wata iriyar murya mai sanyin gaske daga ji ta ba ƙaramin mutum bane ne unaisa zahir tajuddin kai tsaye kiran yadda daki dodon kunnanta idanuwanta da ke a cike tab da kwalla sun mata nauyi ta buɗe tana kallon saman silin ɗin da take da take fuskanta fitilu ta gani guda uku suna lilo su ne suka haskaka cikin ɗakin da take a kwance saman fata mai gashi-gashi a jikinta gabanta na faɗuwa ta zabura ta miƙe zaune tana faman bin ko ina na ɗakin da kallo a kokarinta na taga wane ne ke yi mata magana ina a bayanki jin hakan yasa ta yunkura ta miƙe tare da juyawa tana kallon shi kato ne sanya cikin shigarsu ta bakakin kaya ya goya hannayensa saman faffaɗan ƙirjinsa Kwaro ido waje ta yi kafin ta zabura ta watsa da gudu da niyyar ta nemi kofar da za ta gudu sai dai har ta gama kewaye ɗakin babu kofa a jikin bango ta manne kamar za ta shige mishi idanta a kansa yayin da yake tunkaro ta ta rinka girgiza masa kai muryarta a dabarbarce take yi mishi magana wallahi kada ka kuskura ka taɓa ni idan ba haka ba zan kona ka da ayar Allah mugaye kawai ai ni ban san na fito daga inda aka killace mu ba kuma ni da nishi na fito nema ba wani abu ba agigice take yi masa magana gani take kamar zai rikide ya koma wani halittar da uneza ta bata labari tun hawaye sun wanke fuskar fuskarta har ta fara tunanin yadda za ta koma idan ya kusance ta kamar dai yadda aka yi wa uneza ta mutu duk haukan nan da take yi bai tanka mata ba ya yi tsaye a gabanta kamar yana kare mata kallo ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a saman jikin shi ta rinka ta tofa masa addu'ar da take karantowa hakan ya sa shi sakin dariya sautin ya karaɗa cikin ɗakin da suke a ciki a matukar ruɗe take kallon katon jin yana dariya ita dai a iya saninta kato ba sa magana balle har su yi dariya ba kuma ya faɗo mata a cikin ranta ba face katon da ya taimaki batul ya dawo da ita cikin su nan take ranta ya fara raya mata cewa ko dai shine tun daga kasa har sama take kallon shi muryarta na rawa ta cewa, wa wane ne kai a tsanake soma magana ɗan adam ne ni sai dai mun bambanta da juna saboda ni kato ne ba cikakken mutum ba mamaki ne karara akan fuskar Angel ki kwantar da hankalinki ni ba mai cutarwa bane mai taimako ne kada ki tsammanin ni ma mugu ne kamar sauran wannan maganar da yayi ce ta sa hankalinta ya dan kwanta har cikin ranta ta ji ta yarda da shi sai dai ba karamin daure mata kai yayi ba ta ya aka yi ya kawo ta nan sannan yake yi mata magana anya kuwa kato ne ko dai ɗan leken asiri ne ya shigo musu kurkukun ba ɗan leken asiri ba ne, ni ma ma'aikaci ne na gidan kurkukun kaddara kamar yadda na faɗa miki am a i am a giant ya ƙarasa jaddada mata maganarsa a ruɗe ta kalle shi jin ya bata amsar tambayar da take a cikin zancen a cikin can zuciyarta wane ne kai me yasa ka kawo ni nan kuma me yasa kake magana bayan ni a iya sani na giant ba sa magana juya mata baya yayi taku ɗaya zuwa uku kafin ya dawo gare ta rumfa yayi mata da faffaɗan kirjinsa duk ta bi ta sha jinin jikinta tambaya ta farko sunana salsabil sunana salsabil tambaya ta biyu na kawo ki ɗakin nan ne saboda in isar da sakona tambaya ta karshe giant suna magana ba kurame bane a tsakaninsu da prisoners ne ba sa magana idan kika nutsu zan fayyace miki komai ki bani haɗin kai saboda bani da isasshen lokacin da zan ɓata mintuna talatin suka rage min kafin garkuwar sautin da na sanya ta karye cincina kai angel ta yi alamar gamsuwa da bayanin shi ta a ce tuntuni mun haɗu da juna Da ba ku kai tsawon lokacin nan a gidan kurkukun nan ba sakin jiki ta yi jin abin da ya ce har ta buɗe baki za ta yi magana ya dakatar da ita kada ki katse ni idan na kammala magana daga bisani zaki iya jere min tambayoyinki idan lokaci bai kure mana ba jinjina masa kai ta yi alamar ta ji maganarsa ni da mahaifiyata ba mu da burin da ya wuce mu kawo karshen zaluncin da ake aikatawa a gidan kurkukun nan mu ba da saran ranmu muka kasance a ma'aikata ba da saran ranmu muka kasance ma'aikata a cikin su ba mun mika wuya ne saboda fansar da mu amin mun miƙa wuya ne saboda fansar da muke so mu ɗauka da kuma kawo ƙarshen matsafan da ke a cikinsa mun jima da wannan ƙudurin a cikin zuciyoyinmu sai dai karfinmu bai kai mu iya ja da shugabannin da ke mulkar kurkukun kaddara ba saboda shiɗanin mutane ne masu haɗarin gaske mai iya ja da su sai dai Allah ba dai mutum ba Angel ta nutsu tana sauraron sa ko motsi ba ta yi har yanzu bata fahimci a akan zancensa ba bata fahimci kan zancensa ba gashi ya hana tambayan shi ci gaba da magana yayi na san har yanzu baki fahimci inda zance na ya dosa ba dafa bango dafa bangon da ta ji dafa bangon da ta jingina da shi da tafin hannun shi tun kafin zuwan ki kurkukun nan mun san komai dangane da rayuwarki kaifin basirarki da hankalinki shi yasa muka kwadaitu da san zuwanki tun da labari ya zo gare mu na cewa ke ce kaddarar prison baki daya ya gama rudar da ita duk ta bi ta kankame jikinta ma'anar hakan shine ke kaɗai ce za ki iya tarwatsa tarihin kurkukun kaddara kamar yadda ya zo mana a allon mu. hakan ba karamin daɗi ya yi mana ba ni da mahaifiyata tsohuwa tamira ƙara zare idanuwanta ta yi akan kan mask ɗin da ya ɓoye ainihin fuskarsa al'ajabi ne ya kamata ta ya ambaci sunan tsohuwa tamira a matsayin mahaifiyar shi kaddara kala biyu ce mai kyau da mara kyau a hasashen matsafa idan suka killace ki a hannunsu za ki zamar musu kyakkyawar kaddara amma idan suka bar ki a cikin jama'a kina yawo shine za ki zamar musu kaddara mara kyau kasa hakura ta yi hakan yasa sa ta katse masa maganar shi da cewa ta yi akai na zama kaddararsu ta jefa masa tambayar tana kallon shi da zararen idanu da zararrarun idanu kin manta me na faɗa miki ko da yake halinki ne iya tambaya kamar 'yar jarida shi yasa kika zama makura amin shi yasa kika gaza hakura sai da kika katse mini magana ta muryar ta addabarbarce ta ce ba zan ƙara ba kiɗa kai yayi kafin ya daura da cewa rayuwarku tana a cikin haɗari mai munin gaske musamman ma dan uwanki da Danish Kabanta ne faɗi jin ya ambaci sunan abin ƙaunarta kasancewar shigar kuwar kurkukun kaddara matsafa sun kwalla farai a kansa saboda shi din tamkar wata nasara ce a gare su idan da shi ba za a taɓa iya rushe ginin kurkukun kaddara ba su kansu matsafan ba za a iya cin nasara a kansu ba shi yasa suka bashi babban matsayi na prison shield a halin yanzu da nake yi miki magana dan uwanki danish ba cikakken mutum ba ne he is a dangerous giant siraga da sun bashi shi horon zama giant duk wani zunubi da kika sani mai girma a duniyar nan na rashin imani da tausayi sun koya masa sun riga sun yi sun riga da sun juya shi ya koma giant horo ne wanda ba mutane zalla suke ba su shi ba har da bakakin shiɗanan aljanu harshe na ba zai iya furta miki abubuwa da suka yi masa ba da kuma wanda suka saka shi ya aikata kafin su tabbatar da komawar shi giant ba bai ƙarasa maganar ba kanin ta silale daga jikin bangon zuwa ƙasa zuciyarta ba ƙaramin karaya ta yi ba idanuwan da suka ci tab da kwalla ba komai take hangowa ba face fuskar danish ɗinta yanzu shikenan sun canja sun canza shi zuwa giant zuwa kato sun bata mishi rayuwar shi sun gurɓata masa tunaninsa tsugunnawa salsabil yayi a gabanta saman kafafuwan shi lokaci yana tafiya a gurguje zan faɗa miki yadda za ku yi don ku gano kofar nan da za ta fitar da ku daga cikin kurkukun nan shine abu mafi muhimmanci a gare ku cikin shi shekar kuka ta ce masa idan da gaske ne za ku iya taimaka mana mu fita zan ji daɗi sosai sai dai ni ba zan iya barin kurkukun nan ba tare da danish ba dole in tafi da shi idan ba haka ba ni zan tsaya in ya so sauran ƴan uwanmu su kubuta sosai ta fashe masa da kuka ni kaina ba zan bari ku tafi ba tare da danish ba domin kuwa shi ba iya garkuwar kurkuku bane ko ku garkuwa ne a gare ku fita prison ba abu bane mai sauki shi kadai ne zai iya taimaka muku don ku gudu cikin sauki dalilin da yasa na ce haka saboda ginin kurkukun nan a cikin kurmin daji yake idan har Allah ya sa kuka samu damar fita za ku fada cikin daji ne mai hatsarin gaske mai dauke da mugayen namun dawa sannan tafiya ce wadda kafa ba za ta taba iya yin ta ba amma in dai garkuwa yana a tare da ku ba zai bari wata dabba ta cutar da ku ba ko da kuwa zaki ne ko kura zai iya rikida ya koma irin siffar su don yayi fada da su har ma yayi nasara a kansu dakatawa ya danyi da yin jawabin ita ma angel tuni ta dakata da yin kukan tana kallon kallonsa zuciyarta cike da mamaki haɗi da maganganun maganganunsa kuma daga gani ba karamin mutum ba ne allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata to ba za a fita a kurkuku kun shirya are you ready mm, nan da kwaya uku dai in mun yi mun fita a kurkuku insha allah sannan kuma takun farko ya kare za mu shiga middle step wato tako na biyu ni kan yanzu neman shawara idan za mu shiga taku na biyu a fara daga ɗaya ko kuma a ci gaba a ɗaura daga 80 something ɗin nan daga tamanin da wani abu in an ce za a ci gaba da irgawa haka za mu tafi ɗari wala ina ga za mu tafi ɗari biyu amma kuma idan muka canza masa numba idan muka je step 2 sai mu fara daga numba na ɗaya kurkukun kaddara step, step 2 episode 1 to shawara ne duk yadda kuka ce haka za a yi kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na tamanin ina za ka je a tare su hibba suka haɗa baki wurin yi masa magana ina son ganin angel ku nuna mini kofar toilet ɗin da ta shiga sun yi kokari in balle ta kana fama da kanka gabriel ta yaya za ka iya balle kofa tafiyar ma da kira kake yin ta please ka koma ka zauna ba za mu bari ka kara raunata kanka ba Hanna ce ta yi maganar tare da riko hannun shi. Ba dan ya so ba, ya koma ya zauna daga gefen gadonsa. Hankalinsa ba karamin tashi yayi ba. Sun gama murnar dawowar sa Haris, tamuwar rashin Angel ta hana su sakat. Ga dare har ya gabato, amma babu ita. Jamima sai kuka take yi musu akan su je su bude kofa su